a taimaka ma marayu ko ba ba wani su yi mace da tafi marayu idan ka ba gaba da wani hashe ba kai ma haƙoƙin ka yau za su maka za ka nema wani Allah ya hana domin shi na san akwai wani wani tsohon alƙali ya ya ajayi sai zo na fara tsohon mara ya zo ce mai ya yi ya yi da tafi da kiyar kuma yana so ke kai kai wurin da baya sai na gaya musu ya to ai ba sai ya zo ya baya idan ya shigo ana nan baya ya ba kan kuma idan mutum yana cikin harkar nan yana wannan kamar ya ne harkar nan ba ya zama in kuma ba marayu ne suka ba na ba ba marayu za su ba wannan kenan kuma muna fata za a sauke wannan haƙi don kuwa, tun kuma mutum ya sauke misali wa asir inda za ta fito idan ma mutum shi ɗan kasuwa ne yana kafuwanci ne da Allah duk da ta kasuwanci zama akwai bauta ta ta bauta ta bawa akwai bauta ta kafuwanci wanne ne bautar kafuwanci ina bauta ma Allah dan ya biya ni akwai bautar baka ina bauta Allah saboda ya cancanta a bauta mai bautar bayi ke bautar ɗan kasuwa kuma yana bautar Allah don a biya shi to in kai kana bautar Allah don a biya ka ka ba ƴaƴan shahidai kai tawassuli Allah biya bukatun ka ka ba ka ba ka ba ƴaƴan shahidai kai tawassuli ba ba laifi ba ne ba kuma haram bane kawai na kasu ne na na kasu ne na gajiya ne don na kasu ne labarin da mutum tara yake da ciki ko ba ya ga wannan na kawai zai aje ya kawo da ko yawa ta sadaka bai da zuwa cikin hadisan ahlul bait alaihi a ta sadaka ana bada sadaka ne bisa ibada ba ana bada ba idan an samu kafuwa ko buɗi amma in kai in kana da nakan sai ka bada saboda ka samu buɗi saboda ka kana da kafa kana da kabawa to kuma an maka udurin wannan gaba tun da kai dan adam ko wani kamar yadda to ka ba su a matsayin gabawa kai ka roƙi Allah ya biya maka bukata wannan kenan sannan kuma akwai wani bawan Allah wanda ya wanda ya burge muna ta fata Allah ya yawaita mana irin su ya ilahi ko ina Allah ya yawaita mana irin su ya ilahi yake ana ta kwamfilan kuɗin makarantar ƴaƴan shahidai ana koro su daga makaranta makarantar na gagara to ai kuɗin kan guda shi ya ɗauke a yankin yankin yankin yankin zaria miliyan uku cur aka yi zuwa ya zuwa aka biya kudin makarantar yara Allahumma salli ala Muhammad gaya amma ga bai ma zuwa san yayi kun bai zuwa san kula tunda dai Allah ya sani ya wadatar ko kuma suna ko ta bai wa Allah wadatar बेटियाँ चाहिए और खूबसूरत में खूबसूरत किला बुला लीजिए जाने के लिए तो इधर एक na wabace da awace ba a shinkafa ta dola da shinkafa da ne abincin shinkafa da yan madara da ta ce ba su cin abin ba da bada abin da ba shi take so saboda tun da Allah ya mata wadata ta ci waɗannan da su za ta ba

suna sukan yi na ɗaya da na a kowannan ɓangaren mu ne nan kamar zama baya wajen ba irin irin su magi homo wanka wanki eh, duk wani ake na kayan masarufi kayan masarufi akwai hatsin kaka ta wasu da ba da nasu wanda wannan hatsi shi ke masu ana a canza a sai wani abu duk da shi za a yi amfani wasu wasu suna ta nasidas mazala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa saboda mutane suna ta fukiwa ne da halin da ake ciki da mata sai ga in ya da zai rasa ko kuma da ai ashi ba da bukata me matsala ce mu wasan ɗaya da shi ba rasa la tuki bai zalai ya wance kar ki zage jakarki ki zuge jakarki sai Allah ya zuge maka jakarka shi ma in kana son Allah ya kula jakarka gona taka la tuki bayukalai kake daura bakin jakar sai Allah ya daura bakin jakar ashe kaga sirri shine ka baya a ba shi wannan ke akwai form na darjoji wanda ya fara daga wajen dubu ashirin da ko biyar wanda yake ya kamata a ce wasu masu hali da komaji sun iya yankar wannan form darjoji ne dubu ashirin da biyar zuwa har zuwa dubu ɗari da amma ɗaruruwa to ana iya yanka ko da mutane mutane ne su haɗa gwiwa ko da biyu su haɗa gwiwa su yanka kuma a yankan ma su bayan Allah a yankan ma a yankan ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a yankan ma zai da ma ko a ta Allah kai ladan zuwa gare su ko mutum ya shigar ma mahaifansa ko ya yankan ma malaminsa ko ya yankan ma iyayensa ko ba ko mata mai hali da ya suka mutu da su musamman ba ya rayu ko miji mai hali ya tuna da matarsa da ba ta nan ya yanka mata. ladan da kai gare inda hali wannan duk ƙofofi ne na alkhairi Allah ta'ala ya buɗe mana don mu samu sauran ƙungiyoyi ba sa irin wannan ba sa samu irin wannan a cikin daga suna yin wannan buki ne kawai da rana dai ba kuma amma kullum akwai ƙofofin alkhairi yadda mutum zai samu ƙarin akawun na lada a cikin akawun ɗinsa kullum wani akwai wannan Allah sa mu dace ya ilahi Allah taimake mu ya ilahi tare da mu ya ilahi Allah mu roƙonka gobe mu da wanda Allah mu ke mu ta mu dawo ta ta mu ya ilahi a lokacin wannan majalisi da majalisin nan saboda shi da ubangidansa ya ilahi ya gwamnati da ba ya rance wannan da mana maganin mun san ba abin da ya gagare ka Allah ba abin da karfin ba abin da ya gagare ka Allah kuma maganin wani su tafi karfin Allah ta'ala ya mana maganin musibu da bala'o'in wannan zamani da tsare mana jina na mutuncin mu da imanin mu da addinin mu da tsare mana masallatan mu da zawiyoyin mu da tsangayoyin mu tsare mana titunan mu da kasuwannin mu da ofisoshin mu da wuraren aikin mu inganta lafiyar mu a cikin ɗa'arka inganta kasuwancin mu da sana'o'in mu Allah ta'ala ya tsara mana abin da ya wuyata abin da muka saka da ba muna neman su Allah ta'ala ya tsara mu da cikin sauki Allah ta'ala ya tsara mu da shi sauki Allah ta'ala masu kashe kashe da kama mutane da wasu shigan ruwa da dabbobin mutane Allah muna roƙonka dan girman ka da isarka ka san ka san wa suke ma aiki kuma ka san wa ya sa su a irin musulmi Allah muna roƙonka ka tona musu asiri kuma ka